السبعي مكية ويا أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة السبعين makiya wannan sura ta sauka makka aw madaniya <clears throat> ko ta sauka madina iya arba'un a khamsun wa na aya tana da aya hamsin da biyar ko da hudu wa mawdu'ar ra'isi jagoran abinda take koyarwa tana koyar da bayanul imani bayanin imani wal amalis salih da aiki na kwarai lal amwalu abinda a abin kwarai wato imani da aiki na kwarai shi ya abin kwarai lal amwalu ba dukiyoyi wal auladu da ɗaya ba su dukiya da ɗaya kuma kiwamul hikami wal jazaa'u inda Allah su suna tsayuwa ne da hikima amma sakamako wajen Allah yake da ta suratu karima sura mai daraja mai karanci ta fara da dalilin tana shiryar da mutane ala infiradihi ta'ala bil ilahiyya ka kadai ta Allah cewa shi kadai ya tantanta bautawa wa nafar al aliha ta kore alloli an asnamihim da kuma kansu duka ta kore su summa haddasa an takdibul mushrikin bil Bilbaasi, sannan ta yi magana game da ƙaryatawa da mashirikai ka yi game da tashin kiyama ba da mauti bayan mutuwa fa ta rasula sura ta umarci manzo sallallahu alaihi wasallam wato an ya kasima da rabbihi ya yi rantsuwa da ubangiji ne ala a kan aukuwar hukuncin Allah subhanahu ta nawa Lati sura da qisas rusul sannan sura ta jawo wasu sashen kisoshin manzanni fa zakara Dawuda ta ambaci dawuda alaihi salam wa waladahu da ɗane sulaimana da kuma wa ma sakara lahu lahuma da abinda Allah ya hoye musu min anwa'in na'am na nau'i nau'i na ni'ima wa darabata masala bihin tabbaga misali da su kama darabata masala biman kafaru kama wa da tabbada misali ga wa'anda suka kafirci billahi da Allah fa sallata alaihimul murbala Allah ya sallada musu bala'i wa adda lahum al'azaba bil akhirati kuma ya yi musu tanadin azaba ranar lahira musu misalin saba'i kamar misalin saba'i kamar misalin mu 'yan Najeriya misali Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali amma lokacin da mutane suka ga iyawarsu da wayewarsu ita ce za ta kai su gaba sai sun ka bar Allah suka bar dokoki ne sun ka kama sharholiyawa da suka so sai Allah ifa sallata alaihimul bala'a sai ya sallata bala'i abinda baka taba jin labari ba sai ka ji yana aukowa cikin ƙasa saboda sako da yayi yawa kamata na wala ba da ta mashirki kamar wadda ta jawo sashen shubaha ta mashirki haula risalata khatimul al’ambiya gihin manzancin wato cikon annabawa wal na cikon manzanni fa abin da fa fa kadat fa damiga Taddarka ke ta da hujja mai darkakewa a wal burhan sadi da dalili mai haske wa khatama bi da'awati mushrikin ila al iman kuma sura ta kare da karshe take da mushrikai su du su ma su yi imani bil wahid al qahar da Allah guda mabawai allazi bi yadihi tadmir umur al halqi ajma'in wanda ga hannu ne tsara al'amuran halittu yake baki daya fa qala sai Allah yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hu ta'ala hamida ta'ala nafsuhu da zalika Allah yayi maka ne godiya da wannan kalma da kai ne yace alhamdulillah wannan malamai sun ce Allah ya yaba kai ne yace alhamdulillah don ku san shi na son wannan kalma ku rika faɗin ta yana son ta alhamdulillah almuradu bihi tana'u abinda aka ni yabo bi manmuni da abinda alhamdu ta kunta min nu'ut alhamdi min subut alhamdi na tabbata godiya wa huwa al-wasfu bil jamili lillahi ta'ala sifa sifanta Allah da abu mai kyau allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi Allah wanda shi adda abinda a cikin sama da ƙasa mulkan wa khalqan wa abida shi adda mulkin su shi adda halitta su kun bayi ne ne wala wal hamdu fil akhirah kuma godiya ta tabbata ga Allah ranar lahira kan duniya kamar wadda godiya ta tabbata gare nan duniya to ko lahira godiya ta tabbata gare ya hamadu wa awliya'uhu idza dakhalu aljanna a masoya Allah su ne ma Allah godiya alhamdulillahi lalli har zuwa ƙarshen wato wannan ayat suna godiya ga Allah wanda ya zaunar da mu a cikin aljanna alhamdulillahi lalli sadaqana wa'adahu na abin da sun yi godiya Allah ya cika musu alkawari ne don ya ce wanda ya bi shi zai shigar da shi aljanna Wahuwa huwa alhakimu kuma shi Allah mai hikima ne fi fi'ilihi ga aiki ne alkhabiru fi Halki, masani na da halittu ne ya Allah ya hakima ya khabiru ka taimaka mana da hikimarka da kubratika Allah ka gafarta mana zunubanmu damuwa duk wanda ka san muna da ita Allah ka kore yi mana ita koro wanda duk muke da shi Allah ka koraye mana ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya ka sa musu albarka ya alamu ma ya liji fil akhirah ya alamu ma ya ardi wa ma wa ma yanzilu min as-samai wa ma biha wa huwa ar-rahim al-ghafur ya alamu ma ya liji fil'adu Allah ya sa abin da ka shiga cikin ƙasa kalma'i wa gari kamar ruwa da wani abu wanda ba ruwa ba wanda ka shiga cikin ƙasa Allah ya sani wa ma ya kharju mana da abin da ka yi tuwa cikin ƙasa kana batin wa gari kamar tsirin ƙasa da wani ne wa ma yanzulu min mina samai da abin da ke saukowa daga sama mina rizki na arziki wa gari da wani sa wa ma ya arji fiya kuma ya sa abin da ka hawa <clears throat> abin da ka hawa cikin sama mina amali na aikin kwarai wa wa gairihi da waninsa kal mala'ika kama mala'iku wanda su ba aiki ba ne su mala'iku ne wa huwar rahimu shi Allah mai tausayi na ya ihi da waliyenai al-ghafur lahu mai gafara gare su ya Allah ya gahura rahim ka gafarta mana ka tausaya mana ka gusan mana da damuwa da rana sani ga duka al'amuran rayuwarmu ka sa mai karshe mai kyau ka sa aljanna makomanmu wa kafaru wa الذين كفروا لا تاتي الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة كريم وقال الذين كفروا سنشي la sa'a ga dama ba wata lahira da za ta ba wani kiyama da za ta zo la ta na sa'a Allah ya ce ka gaya musu bala kiyama kan tana zuwa wa rabbi na rance da Allah ubangiji na la ta'ti annakum kiyama sai ta zo muku alimul gaibi Allah shi ya san abin da aboye bil jarri wato sifa gaibi wa qura bil rafi al gaibu alimu al gaib wato khabrun al mu'akhabru mu'tada la ya'dubu la ya'dubu anhu misqal dharratin misalin abin da ya kai kama ma'aunin kwayar zarra guda bai ɓoyewa ga Allah laye gina ai na mulkin tururuwa wadda take ya karama wato kama ɗan kiyashin nan ɗan ƙarami wato ba ya ɓoyewa ga Allah duk inda yake Allah ya san da shi fis ce bai ɓoyewa ga Allah cikin sama bakwai wala fil ardi bai ɓoyewa ga Allah cikin ƙasa bakwai wala asgaru min zalika ko abin da a ƙarami ga wannan wala kabar ko abin abinda abbabba illa fi kitabin mubinin faci yana nan cikin littafi bayyananne wato komi da komi babu abinda Allah bai sani ba komi yana nan rubuce cikin littafi bayyananne wallahul mahfuz Allah ya yi wannan ya rubuta komi da komi don ya ba da sakamako ba tare da abin na matsala ba da yadda zai fi hallabi na amanu don ya saka masu imani can lahirar wa amila salihati wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai bayan kayan da sun kaci nan duniya to can lahira kuma ya saka musu ulaika lahum maghfira wa innan gafara ta tabbata gare su wa rizqun kariman da arziki wanda an mai karanci wato hasana ta janna mai kyau cikin aljanna Allah ka tosaya mana da albarkar sunayenka da sifofinka madaukaka ka gamar gafarta mana mu baki daya ka kara mana imani da tsoronka kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana da wannan darasi namu in sha Allah ta yi mai yawa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana bayan gana ka sala ya allazina amanu wa amilu salihati Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su Allah ka sa mu cikin su Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana ilimi Allah ka ƙara mana ibada kada da akhlasi ka ƙara mana mutaba ga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'o'in Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu uwayen mu Allah ka haskaka su cikin kabarwararsu Allah ka yaye musu kuskure da gangancinsu Allah ka gawarta musu banna da jahilcinsu Allah ka gawarta musu sirri da bayanansu Allah ka gawarta musu dukkan abin da suka aikata na warko da na ƙarshe Allah ka gawarta mana baki ɗaya ka gawarta ma uwayensu ka gawarta ma kakanninsu ka gawarta ma yannansu ka gawarta ma kannansu ka gawarta ma ɗiya da zuriya da iyali baki ɗaya. Allah ka sa aljanna makoman iyalan mu duka Allah ka shirya mana su Allah iyalin mu duka Allah ka shirya mana su Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu kariya da tsaronka inda duk suka taya Allah ka kai su lahiya kuma in za su dawo ka dawo da su lahiya ka kare su daga sharran dare da sharrin yini ka kare su daga sharran maza da sharran mata ka kare su daga sharran mutane da allalu da sauran halittunka mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yage mana Allah ka tosaya mana Allah ka ansa mana addu'o'in makasa ka aljanna makoman Matayenmu mu mana roƙonka Allah ka ƙara masa shiryarka. Allah matayenmu Allah ka ƙara masa shiryarka. Allah saboda albarka sunayenka Allah ka ƙara masa imani ka ƙara masa ibada ka da khalaci, ka ƙara masa lahiya ka ƙara masa kariya da tsaronka Allah ka warkar da su marasa lahiya daga cikinsu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma ɗiya da zuriya waɗanda da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ga sunan mun baka riko Allah ka rika mana su iya da iyali da zuriya Allah ga sunan mun baka riko Allah ka rika mana su Allah ga man ba baka ko Allah ka wake mana su Allah ga man ba baka tsaro Allah ka tsare mana su Allah ko mana nan ko ba mana kai muka ba ajiye su Allah ka ajiye mana su ya man idza usudi bi an hafizahu ya man la tadi'u wada'i'uhu ga ɗaya da iyali da zuriya nan mun ba baka ajiya Allah ka aje mana su kakka bari su alakanta, inda duk suka yi ta Allah ka raka su da kanka ka kai su lahiya abinda suka tebe da ka ba su alaliya kuma ka ba su mai yawa kuma ka dawo da su lahiya cikin kariya da tsaronka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana duk wata damuwa wadda a cikin zukatan mu Allah ka gusar da ita duk wani bakin ciki wanda a cikin zukatan mu Allah ka gusar da shi duk wani tsoro wanda a cikin zukatan mu Allah ka gusar da shi duk wani tsiya da talauci wanda a cikin mu Allah ka gusar da shi saboda albarkar ka duk wanda aka bi bashi cikin musulmi ka ba su abin biya kuma in ka ba su Allah ka taimaka musu su biya saboda albarkar ka Allah ka tusaya mana ka taimaka mana da albarka sunayenka da ka maɗaukaka ka busar da dukkan damuwa ka biya duk bukatu na alheri wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya abin tsoron maka kayi dukkan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su ka gafarta musu zunubansu ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kama alheri ka biya abin tsoron ka kare su Allah da albarkar sunayenka ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya. Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya Allah ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan 'yan Najeriya ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali mahukuntan Najeriya ko Allah ka shirya suka ala su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare ka kare su da albarka sunayenka Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya mutanen arewa Allah ka shirya suka hada kan suri guda Allah ka shirya shugabanninsu ga hanyar kama daidaiciya Allah ka haɗa shugabanninsu ga hanyar kama daidaiciya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai, ka gafarta mana ka gafarta musu ka sa mu kyakkyawan ƙarshe da albarka sunayenka Allah ka zaunar da jihar mu lahiya jihar mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa don wata hitina da muka je Allah ka gusar da ita don wani hirgita da muka je Allah ka gusar da ita don wani tsoro da muka je Allah ka gusar da shiya ka aminta da wannan jiha gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta har da tsakiyar nan ta ta Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya mawakwantanta ko Allah ka shirya su ka Allah su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka taimaka Allah ka tusaya mana ka ansa mana addu'a mu wannan gari namu ka ba mu kariya da tsawonka ka kare mu ka kare wannan gari namu da ƙauyukansa ka shirya mahukuntan mu ka aza su ga hanya ka taimaki almasira da jama'arta ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya mu duka Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan mu Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukan mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tayoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka saboda albarkar sunayenka Allah ka tusaya mana inda duk muka yi ta da albarkar sunayenka kai mana arzikin ta yi a lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga shirin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karowa na bisa da na ƙasa ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka tosaya mana ka taimaka mana alhazai da 'yan umra Allah ka kai su lahiya Allah ka sa su aiki lahiya Ta hajji sa su hajji da umra mabarura Allah da albarka sunayenka duwa inda ka san mana wasu tahiya wadana Allah ka kai su Allah ka kai su wayanda kuma mana wasu tahiya yanzu ga Allah ka sa a samu ta tahiyar Allah ka sa a samu ta tahiyar Allah ka gafarta mana baki daya Allah ka yahi mana baki daya Allah ka tosaya mana baki daya Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu